The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Mutane da yawa sun rasa rayukansu bayan da tashin wani bam ya ratsa wani sabon masallaci a Yola jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya a jiya Juma'a. Tashin bam ɗin ya faru ne sa'o'i bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai wato hari wani masallaci a Maiduguri ya kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana mutane ashirin. Shaidun gani da ido a harin na yau sun ce an kai harin ne a lokacin da mutane suke haramar yin sallah. Jaridun Najeriya sun buga hotunan wuta da hayaƙi da ke tashi daga inda bam ɗin ya tashi. Babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin hare-haren. To amma ana kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ce ke da ta kai hare-haren domin a baya ta kai irin waɗannan hare-haren. Ƙungiyar Amnesty International ta gabatar da wani rahoto a wannan watan da ke cewa tun watan Yuni 'yan Boko Haram sun kashe akalla mutane 1,600 kuma ta kashe fiye da mutane 3,500 a wannan shekara ta 2015. 'Yan sandan ƙasar Pakistan sun ce akalla mutane ashirin ne aka kashe da raunana mutum arba'in, bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake da bam ya kai hari akan 'yan shiya da suke jana'iza a birnin jalalabad da ke kudancin kasar a jiya juma'a da daddare an kai harin ne a yayin da 'yan shiya ke bikin ashura na tunawa da rasuwar imam hussein jikan annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi musulmi 'yan shiya sun yi gangami duk da barazanar da 'yan sunni suka yi musu wannan hari shine na biyu cikin kwanaki biyu da aka kai ana bikin ashura kuma an kai ne sa'o'i bayan da 'yan kungiyar sunni din wato kungiyar sunni ta yi barazanar ci gaba da yin turazoma a lokacin wannan biki galibi akan tsaurara matakan tsaro a wuraren ibada a lokacin ashirar nan da nan babu kungiyar da ta bugi kirji ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma ana zaton 'yan sunni masu ra'ayin riƙau su ne suka kai harin waɗanda aka ɗorawa alhakin kai hare-hare a baya Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana ƙasar Jordan inda zai gana da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas a yau Asabar idan Allah ya yarda. A zaman wani bangare na yunkurin sassauta zaman tankiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Za a yi ganawa ce kwanaki biyu bayan da Mr. Kerry ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Berlin ƙasar Jamus. Daga baya Mr. Kerry ya ce zantawar da yi da Firaministan. ya sa shi yin hasashe amma kuma cikin taka tsantsan cewa akwai matakan da za a iya ɗauka na sassauta zaman tankiya. Cikin 'yan makonnin da suka shige kusan Falasɗinawa hamsin aka kashe da 'yan Isra'ila goma. Jiya Juma'a jami'an sojan Isra'ila suka ce sojoji sun harba wani ne, bayan da ya daɓa wa wani soja wuƙa a unguwar Yahuda 'yan share wuri zauna ta Gush Etzion da ke kudancin birnin Kudus. Wasu tazoman sun kunno kai ne daga fargaba ko kuma damuwar da Falasɗinawa suka nuna game da barin su yin sallah a masallacin Al-Aqsa, muhimmin masallaci ga musulmi. Haka su ma Yahudawa suna ɗaukan yankin a zama mai tsarki a gare su a yayin da suke kiran wurin tsaunin Temple. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da sanarwar wani shirin yin taron ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Siriya a makon gobe idan Allah ya kai mu domin ƙara yunkurin diflomasiyya na sasanta rikicin ƙasar a siyasance. Jiya Juma'a da daddare Mr. Kerry ya wannan furucin lokacin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Vienna ƙasar Austria bayan ya gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov. jami'ai sun bayyana cewa jami'an biyu suna ƙoƙarin ganin yadda za a samu daidaituwa tsakanin amurka da rasha akan makomar harkokin siyasar ƙasar syria haka kuma jami'ai sun jami'an guda biyu sun gana da takwarorin aikinsu na ƙasar turkiya da saudi arabia gana da john kerry ya bayyana a zaman mai ma'ana ya ce sun yarda cewa za su ci gaba da tuntuɓar dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa kafin ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ba a dai ba da sanarwar inda za a yi taron ƙasa da ƙasa a kan ƙasar syria ba. Ƙarfin mahaukaciyar guguwar teku da aka laƙawa suna Patricia yana raguwa. Mahaukaciyar guguwar ta dira a gaba tekun Mexico da ke kudu maso yammacin yankin Pacific. Hukumar lura da yanayi ta ƙasar Mexico ta ce guguwar ta dira a jihar Jalisco kimamin kilomita 90 daga babbar tashar jiragen ruwan dakon kaya ta Manzanilo da misalin karfe 6 na maraice a agogon can ajiye Juma'a. Hukumomi sun kwashe mazauna gabar teku da 'yan yawon bude ido suka kuma rufe tashoshin jiragen ruwa da filayen saukan jiragen sama a yayin da mahaukaciyar guguwar tekun ta sa koguna cika da batsewa da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ƙumi. To ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar shan inna. Rahoto na biyu zai magana a game da karancin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya da ake fama da shi. yayin da rahotonmu na uku zai magana ne a game da gudunmawa da kungiyar mamaye da ta zo daga ƙasar burtaniya ta baiwa wasu ma'aikatan lafiya baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a ƙaramar hukumar puntuwa da ke jihar katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. a tsawon lokaci da aka ɗauka ba a samu yaron da ya kamu da cutar shan inna ba a jamhuriyar Nijar har yanzu ana ci gaba da gudanar da rigakafin cutar a faɗin ƙasar a wani ƙoƙari na kawar da cutar kacokan daga ƙasar. mayar likitoci gwamnati ya zuwa kungiyoyi masu da shune duniya masu dafa ma sha'anin kiwon lafiya da wani kamfe na rigakafin cutar polio ga ƙananan yara a wani mataki na yin katanga da wannan cuta mai nakasa ƙananan yara malam barmudi malam waye kai a hukumar kare lafiya ta jihar raspe kenan guri da dai ake kwarare shine yara duka waɗanda ba su wuce shekara biyar ba ya zamanto eh, a yi musu shaushawa eh, garkuwa ta sabka sosai ga jikinsu yadda ba za su kamuwa da wannan cutar shan inna ba eh, bambancin dai shine kama za a ba magani na rigakafin na tsutsa ciki kuma za a ba da magani na eh, rigakafin dundumi kuma mai gyara ido kuma eh, kenan cewa da vitamin a kenan yara waɗanda za a ba wannan maganin eh, vitamin a su ne yara waɗanda suke da da wata shida zuwa shekara biyar kenan a nan ga jihar maradi za a bi ɗai yara miliyan guda da dubu arba'in da uku da yaro kimanin ɗari da goma sha biyu bisa ga harkar shausha din nan sai mu ce sai an ƙara ba da ƙarhi don saboda ana son kamar yaro kamin ya yi shekara guda ya zama to shausha nan da ake musu yaran kankana kamin a yi shekara guda don an ƙare ta to amma da an ka diba yadda sakamako ya bada eh, a jihar mu ta maraɗi gaba ɗaya sai mu ce eh, kamar mahiyon duka cututtukan nan da ake bida a yaƙa wani horon masassara dussa da karamin tari babban tari da mashinar gaba da sauransu duka kamar ba mu kai ba cikin yaro 100 duka ba an samu ƙasa ga yaro 80 da goma sha biyar don saboda ana son akalla ya zamanto cikin yaro 100 duka zamanto kamar yaro biyar kaɗai ne bai samu wannan shaushan ba amma an ka diba eh, mahi yawan nan duka ba samu an ka kai ga wannan guri ba kusan dai shekaru uku kenan likitoci ba su gano yaro ɗaya ba mai ɗauke da cutar polio domin haka ne likitocin suka nace tare da faman kira ga uwaye su ba da kai in ji barmomodi al'umma da masu waɗi a shi da ma'aikanta 'yan gidan rediyo da sauransu dai da likitocin duka sai mu ce ai kokari amma muna kira a ci gaba da wannan kokarin kuma cikin wannan kwanakin ana so in yaro ya zamanto yana rarrahe ya daina rarrahe ko yana tahiya ya daina tahiya in bai wuce shekara goma sha biyar ba to ai maza a kai shi likita mahi kusa don saboda akwai bayan gari da za a ɗauka na yaron nan don a bincika a gani wannan cutar da ta sashi ya zaman gurgu ko gurguwa eh, shin ba abin nan ne a dalilin ta ba ba kwaya cutar sha'in ne a dalilin ta ba amma kuma eh, mutane su san da ita cutar nan ta polio kwaya cutar tana hita a bayan garin yaro kenan in ya zama to kwaya tana kwaya cuta tana cikin bayan gari in bayan garin kenan ba ɓoye shi ba ba sa nan bayan garin salanga ba to kaga nan sai mu ce eh bayan aikin kwarai ba nan saboda cuta tana eh, ta yadu yara in suna wasa suna eh, su su sama kansu kenan ayi da salanga eh, ayi a wanke hannuwa da ruwa da sabuni in an je ban daki ko kuma in an wanke ma yaro bayan gari ko kuma in za a cin abinci ko in za a eh, haɗa abinci gaba da za a ci. bari mu mudi kenan jami'in waye kai a hukumar kare lafiya na jihar da raspe sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar. a gaida sha'ibu mani karancin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya wani abu ne da ke neman zama ruwan dare a dukkanin jihohin najeriya shin ko me ke haifar da hakan Bincike ya yi nuni da cewar jihar Jigawa ma na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da irin waɗannan matsaloli na rashin ma'aikatan jinya gami da likitoci a asibitocin da ke faɗin jihar. To ko waɗanne matakai gwamnatin jihar Jigawan za ta bi domin ganin an magance wannan matsala ta ƙarancin ma'aikatan lafiya a jihar? Kwamishinan Lafiya a Jihar Jigawa Dr. Abba Zakari ya yi mana ƙarin haske. Wani abu da kika faɗa gaskiya ne ba ma a jihar Jigawa ba gaba ɗaya Najeriya akwai ƙarancin ma'aikatan lafiya. Bari na baki misali. Ya kamata a ce kowane likita ɗaya mutanen da za su je zai duba ba za su fi ba a rana a ba a rana ba ana ana zancen dai likita ɗaya zai iya duba mutum ɗari shida ba ana zance a rana ba misali kamar eh. kowane wata kenan eh to za to a bashi haka idan kika duba najeriya yanzu ratio ɗin ɗaya ne zuwa dubu uku da ɗari biyar to idan kuma kika duba jihar cikawa shi wannan likita mara lafiya wajen ɗaya ne zuwa dubu arba'in da shida to kuma yanzu idan kika tattara dukkan likitocin da suke arewacin najeriya banda abuja likitocin da suke lagos sun fi siya so saboda haka dole ne a fito da tsari wanda za a ɗauki ma'aikata likitoci da ungozomomi da dai sauransu to muna nan muna shiri jihar jigawa domin mu karo likitoci mu tuttura su manyan asibitocinmu kuma kananan asibitocinmu bayan haka kuma satin da ya gabata gwamnan jihar jigawa alhaji mamadu badaru ya ba da kuɗi domin a ƙarawa ungozomomi wanda gwamnatin tarayya ta turo su jihar jigawa wato wanda ake wanda suke aiki karkashin shuwafi ɗin wannan eh. da tsarin gwamnatin tarayya tana ba da dubu arba'in gwamnatin jigawa tana ba da dubu talatin to gwamnatin tarayya ta daina na'am eh, so saboda haka yanzu ah, gwamnatin jigawa ita ce za ta rika biyan su ah, wannan kuɗa da ita gwamnatin tarayya eh, eh, da take biya gwamnatin tarayya ta wannan to kuma bayan haka za mu duba nasis nasis mu ga ya za a yi su ma a ƙara su bayan haka kuma akwai makarantunmu wanda suke koyar da ungozomomi. Na farko dai akwai wannan makaranta da take birnin ku to za mu sake yin sabuwar makaranta kuma a haɗe shi Domin ah, mu ƙara samun ɗalibai da za su je domin a koyar da su wannan harka ta ah, Yar aikin jini. To Bahaushe dai kan ce mai lafiya ɗan gata, gata dai Allah ya ƙare mu da ita. alimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. a gaida halima abdullahi wata kungiya daga kasar burtaniya ta rarraba kyaututtuka ga mutanen da ke tallafawa kiwon lafiya a jihar bauchi shugaban kungiyar mamayan ahmad muhammad ahmad shi ya bayyana haka a makasudin wani taro shine akwai matasa a makarantunmu da suke jami'o'inmu da kuma kamar ta botanic da kuma makatanmu na kiwon eh, makantunmu na kiwon lafiya na ungozoma da ke cikin bauchi wanda muka da musu wani bita bara wajen yanda su yi amfani da eh, evidence shine hujja ko a cikin kiwon lafiya domin su ga cewa sun ja hankalin masu neman a wato 'yan siyasa kenan me muhimman abin da ya kamata su lura kai na kiwon lafiya to bara sun yi kuma abun daɗi shine a yau gwamnan jihar bauchi wato barista emi abubakar yana cewa kiwon lafiya ya ɗaya daga cikin abin da zai shi muhimmanci har ma ya fito da abin da ke ce masa five point health agenda nasa to sai muga cewa to ya kamata mu kyawun na matasa ko suka rubuta kasidu da dama ko ba su wani ɗan kyaututtuka hakan nan wanda ya da ƙafa musu gwiwa sun ce abin su kai ya dace kuma su ci gaba da wani abubuwan domin ganin cewa duk da yan siyasa mun sun shigo ana siyasan kar a bari haka kar zaune za su rinka su da ɗaiku suna jinjina musu musu a ga musu cewa ga irin bukatun da al'umma suke da shi wajen kiwon lafiya musamman ma su wannan kudurori guda biyar da shi gwamnan mu ya fito da su wani sa da muhimmanci ma kiwon lafiya tun matakin tushe a jinjina ma jami'an kiwon lafiya wajen ba su e, horo da kuma tallafa musu da kuma ganin cewa an samu maganin suka dace a kowane lokaci idan mace ta zo kuma yaro ya zo ga shi na asibiti wannan abu a walar kyauta ne kamar da fara cewa zai bada yara yan kasa shekara biyar kyautar magani ko kuma a maganin za a iya saya da kuɗi ta hanyar wannan plan revolving fund wanda ita da management agency namu take gudanar da shi da kuma ganin cewa al'umma da kansu su ma da gudunmawa wajen ah, ci gaban wannan kiwon lafiya na majiyar Bauchi. Ahmad Muhammad shugaban mamaye kenan. Na tuntuɓi waɗanda suka halarci taron kuma suka samu kyaututtuka kamar haka. Hajiya Habiba Sa'ad ah, ni daga kungiyar Famon nake mun zo ne nan kungiyar mamaye ta gayyace mu mu zo a za a dan ba da kyaututtuka wa youth activist dinmu yara matasa da suka taso suke gwaggwarmayan wajen ganin cewa an kau da zancen mace-macen mata da yara ƙanana mata masu haihuwa da yara kanana daga haihuwa zuwa shekara biyar aka ba su kyaututtuka na ƙoƙarinsu da suka yi na shiga sako da lungu su wayar wa mutane da kai sunana abdullahi mustapha dan kyarana so daga makarantar hbu e bauchi uh, wannan uh, da aka yi tun lokacin campaigns ne aka fara shi shi ese din ainihin rubutun uh, kan gwamnati ta dinga ba da mahimmanci ma kare lafiyan mata masu aihuwa da yaran da aka haife su To sunana Faith Simon Leka daga abokar ta Fabalewa University Bauchi. Gaskiya abun murna ne abun godiya ban saman za ta kai haka ba amma ina da farin ciki domin wannan kyautan da na samu. Ba sauki yanda na fara ban same shi da sauki ba amma da haɗin kai da taimakon iyali da abokai gashi na har ya kawo ga na samu wannan kyauta. Wasu waɗanda suka samu kyaututtuka kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. a gaida amina abdullahi girbo da wannan rahoto na amina abdullahi girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a karamar hukumar funtuwa da ke jihar katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar inda za mu kawo muku ci gaban jawabin malama halima aliyu musa babbar jami'ar gudanar da rigakafi ta karamar hukumar funtuwa wadda ta mana jawabi akan rigakafi a yau za ta tashi ne a inda take bayyana irin alamomin kamuwa da cutar shan inna to idan kika ba yaron ki a gida kin haife shi lafiya lau kina ta murna sai ya zo yana so ya rarrafa sai kiga yaro ya kasa rarrafe in kika kashi asibiti sai kice mana zazzabi yake a cikin alamomin muku misali da shan inna a cikin alamomin shan inna akwai zazzabi mai zafi idan kika zo yaro na na zazzabi to zazzabi kwana nawa ya kice ai karshen ta ina jin yaro nan ya wuce sati to iya ta auku zai na sauka bai sauka to sai mu rubuta sunanki yaro sai a cike mai fom za mu je mu kai head office dinmu babban office dinmu za a ɗauki kashin yaron sai an kashi har maiduguri za a je a yi test in an yi test sannan za a tabbatar shin yaron ki ya samu wannan cuta ta polio ko bai samu ba za ki ji alamomin shi in ya yi za ki ga kafa yaron ki kamar yana so ya taka ya fara dabo ɗaya biyu sai ki kafa ta naɗe yana so ya taka ba ta ko sai dai ki ga ɗaya ta yi ɗaya ta naɗe yana ɗaya daga cikin alamomin shi bayan zazzaɓi mai zafi kun fahimta shi na polio kenan ku fahimta zan muku tambayoyi sannan kuma misali kamar ciwon anta idan yaron ku kuka zo ku mai yaron ku kafin ciwon anta ba za ku ga yaro ya zo da zazzabi ciwon ciki ya kwallo da shi ni ɗana ciwon ciki yake na bashi kaza na bashi kaza bare wasu da ciwon ciki ya samu sai a take chemist ba za a yi hanzari a kama ma'aikacin asibiti ba bare ya iya bakin kokarin shi iya ilimin shi in ya gagara ya tura mu wanda ya fi shi 'a sai a zauna a ce a sha maganin kemis ha'anta ta gaji da iya aikinta sai ta tashi aikin ko ta kusan tashi aiki sai an zo da karshe an hoto ko an yi binciken binciken da ya kamata a yi a ɗakunan mu na gwaje-gwaje sai a ce an ta samu mutum to illar rashin rigakafin ne inda an yi rigakafi ba wata matsala in insha Allah za ta sami ka kun gane ko kamar tarin lala shi tarin lala kina nan da yaran ki lafiya lau sai kika dauke shi sai ku je gidan biki kuna zuwa gidan biki saboda shi daukar shi ake da yaro mai tari ya tari ya fuskanci yaran ki shi ne ake cewa direct contact da ya tari ya shaka kina zuwa gida sai ya fara tarin shi illa shi kenan tana ake daukar shi to da kin je yaran ki ya fara tari kun san kusan kowace mace da ta san mummunan illar tarin lala ƙarshen ta ki magani ki yi ki gaji ki gama sai wata shida kina yin shi ƙarshen ƙarshen ta wata mata ce ai na gaji na gaji wannan nayi nayi na gaji to rashin wannan rigakafin shi ke haifar da wannan mummunan ciwo na tarin lala kun gane ko kuma misali in na tashi muku daga tarin lala na koma muku kyanda wanda kusan kowa ya sani ɗana ya kyanda kaza kaza ba kwanciyar hankali da kun ga zazzaɓi kun ga jan ido kun ga zuba hanci majina na zuba yaro na matsanancin zazzabi sai a ce alamu nake gani kamar na kyanda kuma kyanda ta daga wannan azaba in ka fara gani ta har sai illa ma sha Allahu wani sai a ce ta ki fitowa ta shige ciki zazzabi ya ki sauka to wannan ita ce muna illai kuma yaron ki idan ya kyanda idan ba kyakkyawar taimako Allah ya maki ba na farko illolin da kyanda take tashi ta ban maka in ta ci kasuwarta ta tafi za ta bar maka makanta na ɗaya kenan alamomin kyanda kenan alama ta biyu za ta bar maka kurinta su ne manya-manyan illolin a rayuwa yanzu da kana so kai abu zai gagare ka ki dan jagoran ɗanki ne ke kika haife shi rayuwa ta canza kina so ya kai ki wani guri wallahi saboda makanta ke sai ya saka ki kwata saboda lokaci ya nisa idan kuma kika kuranta kina so ko ki zama bebiya ki ta magana cikin tare da ki ga mace da mace na magana amma ba ki san me suke nufi ba ki dame su da tambaya su gaji da ke su banza da ke karshen ta sai dai ki jiran ki ya ɓaci ki tashi ki baki wannan taron da ake shine ɗaya daga cikin biyu daga cikin manya-manyan illar kyanda makanta kurumta wanda kuma kowa ba shine fatan shi ba kun gane ko to shi yana ɗaya daga cikin wannan illar kusan kowace mace amma nan haihuwa fari za ta ba ta cewa gidansu ba a ga yaro mai kyanda ba ko a waje ki ga yaro a ce kai wannan dan kyanda yake ko a kuramce a ce kai wannan alamar wannan ɗan ake bai kyanda ba yana haro a ce ya kyanda a ce a illa ta kenan ko ya makance ko ya saka miki da da da abin nan hakiya ba ka sha'awa a ce ɗanka ya tashi kowa idan na shi karas a ce idan naka na ɗanka na hakiya sai mun je asibiti kaza sai an tura ma asibiti kaza tun da ya ɗaga wallahi ya kyanda muke samun wannan matsalai ba shi ne mu ba kun gane kowace uwa burinta idan ɗanta ta haife shi ya tashi lafiya ya girma lafiya su rabu lafiya kun fahimta ko to an umarce ni da in yi bayanin a takaice saboda haka in akwai mai tambaya akan wannan takaice a takaice sai su guda uku za a yi zan yi muku tambaya tambaya ta ita ce me alamomi cutar kyanda take haifarwa alama guda biyu nake so suna na murja ibrahim kyanda na haifar da makanta tana haifar da kurumta amsa ta yi daidai da bayani na sai tambaya ta ta biyu waɗanne illoli rashin amsar ɗigon foliyo ke haifarwa ga ƙananan yara daga haihuwa zuwa shekara biyar suna sunana fadima rabi'u alamomin da ƙyanda ke haifawa na rasin ansar foliyo na rashin ansar foliyo alamomin alamomin ta sunana Idris alamar da Hawwa Idris alamar da rashin bada folio ke bada yara za su tashi a gura suna kasa kowane yara suna hidindimin rayuwa amma su saboda rashin wannan rigakafin da aka basu suna kasa Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Mutane da yawa sun rasa rayukansu bayan da tashin wani bam ya ratsa wani sabon masallaci a Yola jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya a jiya Juma'a. Tashin bam din ya faru ne sa'o'i bayan da wani mai harin kunar bakin wake wato wani harin kunar bakin wake da aka kai wani masallaci a Maiduguri ya kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana mutane ashirin. ‘Yan sandan ƙasar Pakistan sun ce akalla mutane ashirin ne aka kashe da raunana mutum arba'in bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake da bam ya kai hari akan 'yan shiya da suke jana'iza a birnin Jalalabad da ke kudancin ƙasar a jiya Juma'a da daddare. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana yana ƙasar Jordan inda zai gana da shugaban falastina Mahmud Abbas a yau Asabar idan Allah ya yarda. a zaman wani bangare na yunkurin sassauta zaman tankiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Za a yi ganawa ce kwanaki biyu bayan da Mr. Kerry ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a Berlin kasar Jamus. Daga baya Mr. Kerry ya ce zantawa da ya da Firaministan ya sa shi yin hasashe amma cikin taka tsantsan cewa akwai matakan da za a iya ɗauka na sassauta zaman tankiya tsakanin falasina da Isra'ila. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.